فإن كل مهدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يمكن هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكتابة أتي قبل كراتم من التفسير أو أولنا مصلاتين جمعة نأمر ابن الخطاب رضي الله عنه لكي قوفر وانبي a cikin garin Bauchi a yau yau musulasa ranar talata goma sha hudu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zamo daidai da uku ga watan maris miladiyar annabi isa ne maryama alaihi matsala idan lissafin ya tabbata tana da shekara dubu biyu da ashirin da shida a ba gaba da karatunmu na tafsirin suratul mulk a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ba manta ba a darasinmu na jiya mun tsaya a cikin bayani dangane da sifofin wutan jahannama inda Allah ta'ala yake cewa walillazina kafaru bi rafihim azabu jahannam wa bi'sal masir إذا ألقوا فيها سمعوا لها شحيقا وهي تقور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج للوكة تند أكجيفا وتتوقع أتكمت جهنم سألهم خزناتها في وأن suke tsaron wutan sai ألم يأتكم نذير شمي ya tikun nazir shin har aka wayi gari kuka yi kafirci kuka yi barna ga shi yau kun wayi gari a cikin wutan jahannama ai kullama quriha fi jahannama jama'atun min al-kufar duk lokacin da aka jefa wata jama'a daga cikin kafirai a gidan wutan jahannama alam a'wanuha wa zamadiyatuha sai ainihin waɗanda suke gadin wutan masu tsaron wuta su ne zabaniyawa sai su yi musu tambaya su'ala taqri'in wa tawbihin tambaya na ainihin ƙwanƙwashe ko rankwashi da kuma zargi tambayan da ba a buƙatan amsa domin a daɗa tabaibaye mai laifi ko a daɗa kama saboda haka za su ce amma ja a kumfi duniya rasulun nazir shin lokacin da kuke rayuwar duniya wani manzo bai zo muku ba ne ko mai gargaɗi daga wajen Allah Yanzu rukun hadal yau, wanda yake muku gargadin wannan rana wa yukhawwifukum wa rukun min yake tsoratar da ku yana muku gargaɗi? yana ce ku guji zuwa wannan rana ba tare da imani ba shin an samu mai wa'azi ko ba a samu ba fa yudibuhumul kuffar Bai ƙauye himmin nahi kai ne, sai kafin a su amsa da abin da Allah ya ambata mana a ayan gaba ta bangarori guda biyu. Ƙwalubala. Al'ummila shi ne sai faɗuwa ne, ƙwalubala fadita ana da biyu, ƙasar nawa kunna ma'anar salonwa? وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال سبيل وقالوا ذاك فادا أمسا ذاك تي كنت قالوا لنا فعلوا ما ya يا da دواو الجماعة بمعنى simple past tense ya riga ya wuce me yasa Kur'ani ya kawo shi ya riga ya wuce alhali future ne nan gaba ne saboda a tabbatar maka kawai an yi hukunci an yi ta faru ta kare to dan wuta dan wuta ne dan aljanna dan aljanna Allah ya tsare mu daga wuta kuma Allah ya taimake mu wajen yin kyawawan ayyuka domin samun aljanna musamman kun ga rayuwar nan ta duniya kowace hanya mutum yake so ya bi zai samu daidai shi kuma zai samu masu taimaka masa da masu ingiza ki sai idan lokaci ya kure kuma su dare su koma baya saboda haka yin ibada kake so za ka samu masu ibada wanda za su yin kwanajin dinka, idan ma ɓarna ne za ka samu masu goyon bayanka in ma baka da kuɗi wani zai baka kuɗi ka yi ɓarna Allah ya sauwake to yasa aka kawo mana wato kabar ɗin da ainihin fi'ili mafi ƙalu min ƙala ƙala ya ƙulu ƙaulan ƙalu akwai wawul jama'a idan ya hadu da fi'ilu mafi fi'ilu mafi mabniyun alalfati ne amma wawul jama'a ya hadu da fi'ilu mafi yakan mai yadda shi mabniyun alalfami ne shi ne ƙalu suka ba da amsa suka ce don ba yadda za a yi mala'ika ya tambaya ce ba za a ba shi amsa ba ai ba zai yiwu ba amma a nan duniya duk wanda ya tambaye kan kaga dama ba za ka ba da amsa ba ko an matse ka ai eh, za ka yace ba za ka ba da amsa ma amma ban da lahira saboda ko ka bayar da baki gabobinka za su yi magana in ma baka yi da baki ba gabobinka za su fallasa ka kuma a ce sai ka faɗa balle a gaba za a ambata mana itirafi alai itirafu shine mutum ya faɗi abu da bakinsa ƙwalo suka ce bala suka ce haka ne bi masu gargaɗi sun zo mana annabawa da manzanni da malamai sun zo mana kada ja ana nabiyo hakika mai gargaɗi ya zo mana wa kazzabna amma muka karyata wa kulna ma latsalallahu min kai muka ce Allah bai saukar da komai ba in antum illa fi dalalin kabir ko masu da'awan annabci da manzanci da malanta ba abinda kuke ciki fate bata mai girma eh san kana wa'azin an raina ka sai a ce talauci ne sai a ce talauci ne da bai kullum wa'azi ba da aiki sai wa'azi eh ke sa muke ce masu wa'azi su nemi sana'a ka nemi sana'a ka rike gangan Eh, in ya hau 406 kai ma ka hau 406 idan ya yi gidan sama kai ma ka yi gidan sama in ya yi gida ƙarƙashin ƙasa, kai ma ka yi na ƙarƙashin ƙasa. in ya sa wa gambari kai ma ka sa buwa eh domin ya gane cewa ba maula ce ta sanya ka yin wa'azi ko karantarwa ba eh kai ma akwai inda ka dafa Allah ta'ala ya tarfa magarin kanono. sun da dama arziki na Allah ne wanda Allah ya ga dama ya baki wanda Allah ya ga dama ya tsuke masa wallahu fito wa fito wa ilaihi, turja'un Allah ta'ala kine mai bayarwa kuma kine mai tsukewa idan Allah ya tsoke wa mutum ba wanda ya sai azurta shi kuma idan Allah ya yalwata maka ba wanda ya sai tsoke maka saboda haka damar tuntunin a riga an saba kafirai sun saba faɗa wa annabawa da manzanni cewa suna cikin damuwa ne da suna da aikin yi da ba za su karantar ba mun ga misalai da yawa to balle kuma malamai annabawa ka faɗa musu haka da manzanni balle kuma malamai malaman da ne wanda za su zo su zauna su daman ma duniyan ba ta dame su ba ko ka ba su ko kar ka ba su ya rage naka su dai za su zauna su karantar an faɗa musu maganganu iri daban-daban sun shanye to mu ba za a faɗa mana mu shanye ba eh duk wanda ya ce kule za mu ce masa ca kai duk wanda ya ce kule za mu ce masa ca ca ca ba ma ta jura ɗaya ba Allah ya kyauta saboda haka waɗannan kafirai za su ba da amsa wa ainihin mala'iku kun zan ana magana da mala'iku babu wargi saboda mutum ya yi wargi zai sha wahala ai kafin ma ya zo ya ba da amsa sai an gama murkusa shi sai ya gama murkusuwa saboda haka dole ya shiga taitayinsa kalubala bala ka ji ana nazirin fa وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير أي أجاب الكفار قائلين كافرين سن أمسى دتيوا بلى جاءنا رسول من عند ربنا سكتي هكذا منذ يازو من رجوجم أبنججم فأنظرنا وخوفنا يمن قرقئي طورة الدم لكننا كذبنا ذلك النذير sai dai mu mun ƙaryata wannan mai gargadi wa kunna lahu muka ce masa ma nazzalallahu min kai'in ala lisani Allah ta'ala bai saukar da komai a bisa harshen ka ba saboda haka abinda ka faɗa ƙarya ne walam yuhi ilayka bi shay Allah bai yi wahayin komai zuwa gare ka ba min umuril ghaib na al'amuran gaibe wa akbaril akhirah da labarai na lahira wa shara'i da tsarin shari'u daban-daban allati amarana Allah biha wanda Allah tabaraka ta'ala ya mana umarni kun ga wannan ya gwada kowane annabi yakan zo da gaibin da Allah ta'ala yake sanar da shi kowane annabi yakan zo da labarai na ainihin takin alkiyama da labarai na takin duniya takin alkiyama da lahira sannan kuma da bayanai na shari'u wanda jagoransu a wannan fage shine annabi Muhammad بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يا في قوة النبي بعد لابار غيبي كما يا في قوة النبي دمنذو بعد لابارين على منتاك دنيا كما يدع ya fi kowane annabi da manzo ba da bayanai da labarai na abubuwan da za su faru a lahira da kuma gidan wuta da gidan aljanna saboda haka shi yasa manzo Allah ya zama kamakin annabawa kuma jagoran annabawa shine a ƙarshe amma Allah ta'ala ya baki wannan matsayi ya baki wannan martaba to amma duk da haka kafirai suka karyata ki suka karyata abin da yazo da ki to ke yasa mala'iku za su takura su a gidan wuta su yi musu wannan tambaya wa ma antum ayyuhar rusul kafirai suna ƙarawa ko sun kara da cewa ku manzannin nan ba kasance ba illa fi zahabin anil haq ba ce ku rabu da gaskiya wa bu'din anil sawa kuma kun yi nesa da daidai tun daga al'adun iyaye da kakanni wanda aka samu kabiran an kabiran da ma'ana iyaye da kakanni aka gada ba za a iya bari ba kawai kun zo kun ce Allah ya magana da ku ku suwaye da Allah zai yi magana da ku ko ku suwaye da Allah ta'ala zai ba ku saƙo ko ya aiko muku mala'iku waɗansu halitta ta musamman saboda haka suka karyata su wa hadha alal ashar min jumlati qawli al-kuffar wa kitabihim lil munzirin maganan karke cewa in antum illa fi dalalin kabir ku din nan ba kasance ba face kuna cikin bata da karkacewar hanya wanda take mai girma ko kuma kuna cikin talauci da rakin aikin yi da damuwa ko rasa abin yi ne kuka zo kuna wa'azi an ce wannan maganan kafirai ne sana akwai fassara da take cewa maganan mala'iku ne domin lokacin da mala'iku suka yi tambaya suka ce alam ya fi kun nazir ko kafirai da kuka shigo wuta bisa ɓacin rana shin masu gargaɗi ko mai gargaɗi bai zo muku ba ƙwano za su ce bala masu gargaɗi sun zo ko mai gargaɗi ya zo ka ji na nadhir hakika mai gargaɗi ya zo mana fa kazzabana sai muka karyata ki bi mana fa hu sai muka karyata ki domin kazzaba yana bukatar maquli amma ba lalle a bayyana ki ba eh kazzabana nan ma fi ilimadi ne ya kamata ya zamo kazzaba ne amma saboda na adalla alal fa'il daman da na adalla alal da kuma nunun niswa da ya'ul mukataba waɗannan idan sun haɗu da ainihin fi'ili wanda ya wuce fi'ilu madin to kan kawo masa ɗauri ne kamar yadda muka gani ala bi bimala wato muka ƙaryata kazzabana ku sai muka karyata mai gargadin wa kulna muka ƙara masa ma da cewa ma nazzalallahu min kai Allah ta'ala bai saukar da komai ba a cikin suratul an'am Allah ta'ala ya ambaci kwatankwacin wannan da martanin da ya mayar na Allah bai saukar da komai ba sai mala'iku da suka yi tambaya ma waɗannan kafirai sai su ce musu in antum illa fi dalalin kabir eh lalle dama ba ku cikin komai sai ainihin bata mai girma ku riga kun bata ne tunda Allah ta'ala bai niyyar shiryar da ku ba to dole ku karyata ba za ku yi imani ba wa nazirul aya mala yake kwatankwacin wannan aya qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki hatta idza ja'uha har lokacin da suka zo wajen wuta, wata hat abuwa aka buɗe musu ƙofofin wuta, domin jihar jahannama wutan jahannama a kukkullin suke saboda an ce idan aka bar su a buɗe to filin alkiyaman ma gaba ɗaya ba zai yi daɗi ba gama bayan Allah daman waɗanda suka saba wa Allah filin alkiyama ya dame su saboda Allah ta'ala zai matso da rana tsakanin rana da kayukan mutane kamar mil ɗaya ne ba wai mil na kwalta ba ba mil ɗin hanya ba ba mile ba ba ainihin kilomita ɗaya da wani abu ba eh, kilomita ɗaya da wani abu ko biyu da wani abu shine mil ɗaya ko ba wannan ake nufi ba mil irin na matsayin tozali ko mil irin na alura kaddara ka ɗauki masilla babban alura kenan saboda haka idan aka samu mutum ya miƙe hannunsa haka zai iya taɓa ƙwallon rana to yanzu ma ko a yau rana ta yi zafi kalam duk da kasancewa akwai sanyi to tsakaninka da ƙwallon ranar akwai mil miliyan wani abu tasa'in da wani abu kusan ɗari to ranar da ranar ta zo kusa da kai ƙwallon ranar ta zo kusa da kai kana ganin ka ba za ta tafarfasa ba ai dole ta tafarfasa to balle kuma a ce ƙofofin jahannama suna buɗe idan ƙofofin jahannama suna buɗe ai filin alkiyama ma kowa konewa zai yi gabaliya saboda haka yan wuta sai sun je wuta ke bude kofofin aljanna ana rufe kofofin saboda girmamawa saboda karka hango daga nesa ka ce ni fa na hango na abu wanda bai mun ba ka san dan adam da zari bai ma ba bai gama tattalin din hisabi ba sai shi ba ya hango kaman ya hango gidansa ya ga wani abu wanda bai masa ba to baka isa ba ya zama kofofin aljanna ma a rufe suke sai idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je kofan aljanna da tawagan mutane na farko masu shiga aljanna Allah ya sa muna ciki eh sannan idan annabi ya je zai yi kokari a bude masa kofa ka ce wane ne saboda mala'iku suna ciki za su ce wane ne zai ce ni ne Muhammad su ce a Amar Haban. ma da barka da zuwa eh barka da zuwa daman an ba mu umarni kar mu bude kofan aljanna wa kowa sai wa kai annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka bude kofan aljanna wa manzo Allah to shi zai fara budewa idan ya shiga to zai rinka shiga yana fita zai rinka shiga yana fita mu kuma muna shiga sai mu yi a cikin eh to in ba an ce maka zo kai rakiya ba za ka fito ne ai ba za ka fito ba saboda baka san yaya abin zai kare ba duk da kasancewa aljanna inda ya kari ga ka kige ta to ko da ma a ce by mistake ne ka fita wanda ba zai yiwu ba to za ka koma abinka eh wuta ce in an kige ta baka isa ka fita ba sai da izini eh sai da izini Allah ta'ala ya kare mu Allah ya ba mu gidan aljanna saboda haka hatta da uha futihat abwabuha har lokacin da suka je wajen wuta sai a bule ƙofofin wuta wa qala lahum khazanatuha sai masu tsaron wutan su ce musu alam kuma rasulun minku. shin manzanni daga cikin ku ba su zo muku Ya tuluna, alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna muku gargadin haduwa da wannan rana kin ba samu waɗannan manzanni bane na farko daga cikin ku yan uwanku don kar ku ce an kawo muku aljanu ko an kawo an kawo muku mala'iku ba ku saba da su ba babu annabin da Allah tabaraka ta'ala ya aiko shi shi kuma annabin ya kasance aljani ne ko iska babu saboda haka kowane annabi ko kowane manzo Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara mutum ne ɗan adam sai dai ya fifita ki da waɗansu abubuwa na musamman a matsayin mujizozi kuma kowane annabi da gwargwadon mujizozin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki kamar yadda muka yi bayani muka ce wanda ya fi kowa yawan mujiza shine manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka manzanni sun zo rututu daga cikin mutane sannan kuma waɗannan manzanni yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa yawmikum hadha kun ga fi'ili ne mudari yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wannan ya gwada aikinsu ne continuously kowane lokaci shi yasa da annabi da manzo ba wai sukan zo duniya suna neman matsayi ba ne kamar yadda shugabanni da masu sarauta kowa yake hankoron matsayi idan ya hau ba ruwansa da talakawa su annabawa da manzanni ba haka ba ne akwai aikinsu koyaushe ya tuluna waɗanda suna karanta ayoyin Allah kamar yadda waɗansu ayoyi suka yi ƙarin bayani a kan wannan aya ga abin da ta ce yatluna alaykum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku yasa babu yadda za a samu malami ya zauna bayan ya tara ilimin ko ba zai karanta da al'umma ba ai iliminsa ba da amfani dole sai kana bayarwa in kana bayarwa kana amfana kana amfanarwa sannan ilimin naka zai zauna amma idan baka bayarwa akwai matsala saboda haka aiki ne wanda baya yankewa yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha sannan suna muku gargadi na haduwa da wannan rana ta ku idan kun duba za ku ga akwai alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha me yasa kai ta kawo waɗannan jama'ir an kawo su ne littafi domin a karfafa da ku ake magana kamata yi kowa ya ja jikinsa saboda haka wai ku kafiran nan ba a karanta muku ayoyin Allah ba ne ba a yi muku gargadi ba ne bi ma'ana ba a yi muku azi ba ne Yunkin an tafiya, bil jumlatil ula walakin adafa Allah baraka wa ta'ala jumlatan ukura. litaqidi wat idan Allah ta'ala ya ga dama zai yace yasluna alaikum ayati rabbikum wala za su iya tsayawa a suna karanta muku ayoyin ubangiji saboda wajen karanta ayoyin ubangiji karatu kawai ake yi tilawa yanzu ba gakin nan ba muna zaune muna yin tafsir kuma ana sawa a kafofi daban-daban da namu da na waɗansu duka hata waɗanda ba musulmi ba su ma suna saurarawa za ka samu alaramma zai yi tilawa zai yi kira'a sannan mai fassara zai zo ya fassara a ciki akwai gargaɗi ko a ciki akwai albishir ko bayani shari'un Allah saboda haka yin an ce ya tsilona alaikum a ya ci rabbikun wannan zai iya fassarawa wato za a iya fassarawa da tilawa duka gabalaya don wa yunzirunakum suna muku gargadi wani ɓangare ne mun sha yin bayani qur'ani ya ƙunshi abubuwa guda nawa muka ce abubuwa guda tara halalun haramun muhkamun mutashabihu bashirun nazirun qissatun izatun matal ai akwai bashirun nazirun, akwai gargadi ko albishir ayoyi masu daɗi kenan wanda suke jawo hankalan mutane suna ce akwai aljanna akwai kaza akwai kaza duk wanda ya abu kaza za a baki aljanna kuma aljannan nan ta tajri min tahtiha al-anhar akwai kaza kaza ma la ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar saboda haka wannan albikir kenan wajen gargadi kuma to ga ayoyin gargadi Allah tabaraka wa ta'ala zai ce akwai gidan wuta duk wanda ya tawaye duk wanda ya kafirci duk wanda ya saba ma Allah sai Allah ya azabtar da shi akwai zabaniyawa akwai waɗansu mala'iku wanda ba ruwansu da sassauci duk wanda Allah ya ce su murkushe ki za su murkushe ki kaga wannan shine gargadi saboda haka an ambaci wani bangare ne ana nufin al'ummun duka gaba daya saboda haka ku waɗannan kafirai shin manzanni daga wajen ubangijinku daga cikinku waɗanda yake manzanni ne na Allah ba su zo muku ba suna karanta muku ayoyin Allah suna muku gargaɗin wannan wato haɗuwa naku wannan haɗuwa a filin alkiyama da kuma gidan wuta ƙalu bala amsan da za su bayar ya za su ce haka ne duk an yi waɗannan walakin sai dai haƙƙat kalimatul azabi alal kafirin sai dai kalman azaba ta tabbata bisa kafirai ne za su yi ta kawo uzuri amma babu uzurin ba za a karba ba eh, nan ma mun karanta aya ya ku kafirai aka ce me babu uzuri a yau makoman ku wutan na mace. kuma wannan makoma ta yi muni saboda haka ka yi kokari ka uzuri tun a nan duniya uzurin kenan ne ka kauce masabon Allah amma in ka kuskura ka tafi lahira to wannan sai buzunka Allah ta'ala ya sauwake wa hadha dalilun ala adlillahi fi khalqi wannan fa yana daga cikin dalile na yadda Allah yake da adalci ga halittunsa wa annahu la yu'adhibu ahadan Allah baya azabtar da kowane mutum illa ba da qiyamil hujjati alayhi sai idan hujja ta tsayuwa kansa wa irsalir rusuli ilai sai Allah ya aiko manzanni amma ya halakar da alƙarya ba tare da an aiko manzanni ba ko kuma manzo ba Allah baya haka wannan ko yana daga cikin cikakken adalci na Allah kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata wa ma kunna mu'azzibina ba mu kasance masu azabtarwa ba hatta nab'atha rasula har sai mun aiko manzo idan an masa tawaye to mu kuma sai mu azabtar amma idan ba mu aiko manzo ba to ba za mu azabtar da mutane ba waɗannan su ake kiran su ahlul madar wato mutane ne na ainihin tsakani idan babu wani mai gargadi to ba su da laifi duk abin da suka yi sai dai malamai da yawa suna ce akwai fitra tunda annabi ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi kama tuntij albahima bahimatan jam'aa hal tajiduna minha min jada'a اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون saboda haka akwai fitira matukan an kiyaye fitira ko ba za a yi shirka ba to in ba a yi shirka da kafirci ba don an yi waɗansu laifuffuka to wannan ba zai hana mutum shiga aljanna ba tunda wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula na sai Allah ya ce mai Waƙalu laununa na Smirno a wani abu na fili makunan da yake a kwamitin zayin. To, bangare na biyu kenan. Waƙalu suka ce laununa na Smirno. Kafin ran da suka shiga gidan wuta. za su ce da mun kasance muna ji auna kilu ko muna hankalta ma kunna a ashabi sa'ir da ba mu kasance a cikin ma'abuta wutan sa'ira ba na lumu an anfusana kafiran suna cewa muna zargin kanmu wa nan da mu ala muna nadama alama fa'alna a bisa abin da muka aikata walau na nasma'u ma anzala Allah min al da mun kasance muna jin abin da Allah ya sauka na gaskiya sama a manya'i sauraro irin na wanda yake kiyayewa wa sama a hidaya da sauraro na kiriya auna ƙilo akla manyo maye? ko muna hankalta hankali irin na wanda yake rarrabewa wa yanzuru wa tafe yake yin nazari ya yi amfani da abin da ya yi nazari wa akla hidaya da muna da hankali ta shirya wato hankali na shirya ma kunna min ahlin na da ba mu kasance cikin wato ‘yan wuta ba wa ma kunna alaihi min alkufri billahi wa tsalal eh, kuma da ba mu kasance a bisa kafirci da Allah da kuma ɓata da barin hanyar gaskiya ba walakin sai dai an samu akasi lam yakul fahimun na ibihe ba mu samu fahimta wanda muke fahimtar gaskiya da ainihin ita ba ma ja'at bihi rusul musamman abinda manzanni suka kawo wala kunna kuma har yanzu ba mu kasance lana aqalun muna da hankali ba yurhiduna ila tibaihim wanda yake karantar da mu zuwa ga bin manzanni wal imani bima anzala Allah ta'ala da imani zuwa ga abinda Allah ya saukar wal istima' ila rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauraron manzon Allah abinda duk ya faɗa saboda haka wannan shine dalilin da ya sa muka bata gaba daya to kun ga kafirai suna tabbatar da cewa inda suke yi baya musu amfani kai ma an ka zauna ka saurari tafsiri aka ka saurari wa'azi ka je baka gyara halinka ba to baka ji ba baka da hankali duk wanda ya ji wa'azi bai gyara ba bai da hankali saboda mala'iku ba za ka yi da su ba in ka riga ka mutu fa ka zamo nama kai hankalinka yana gwada maka kana da rai kana da walwala to amma ga masu mutuwa babu gaira ma babu dalili in ba kai sa'a ba kana iya bin layinsu lokaci guda mutuwa ta zo ta dauke ka kuma duk dabarunka sun kare ka kaf gaba daya saboda haka inda har za a yi wa'azi za a karantar da kai za a faɗakar da kai ba za ka yi aiki da abin da aka faɗa maka ba to tamkar baka ji ba ne, ko ka ji yi kunnen uwar shegu Kunnen uwar shegu wace ce uwar shegu a ka samu malaman hausa za su maka bayani ko a cikin larabci za ka ji ana buga misali da sunayen waɗansu mutane to in ka binciki waɗanda suka san al'adabul arabi adabin larabawa ba to za su yi bayani za su faɗa maka labarin wannan bawan Allah ko labarin mutumin ko ma idan mace ce za su faɗa maka tarihi da saboda haka ko anan da aka ce kunnen uwar shegu to za ka samu a ko wata uwar shegu wata shegiya eh in ka je ka bincika a wajen hausawa za su iya baka labari saboda haka jifa bai yi amfani ba sannan kuma ga hankali wani lokaci za ga mutum kama yana da hankali daga nan bai da hankali kuma hankalinsa bai masa amfani ba saboda haka yana daga cikin uzurorin da kafirai za su kawo ranar cakin alkiyama a gidan wuta su suna tsammanin hakan zai fitar da su daga wutan jahannama ko daga wutan sa'ir amma ina Ya sa Allah Ta bar tabaraka wata'ala yace fa atarafu bi eh, na'am fa atarafu bi dhanbihim wancan aya fa atarafu bi dhunubihim qalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a wa akharuna atarafu eh, bi dhunubihim nan kuma fa atarafu bi dhanbihim wato sun tabbatar da laifinsu eh fasuqan li ashabi sa'ir eh malaman lugha sai da suka yi magana nan. suka ce fa atarafu bi zambihim kuma idan ka karanta to wancan ayan ma za ta zo maka eh wa akharuna atarafu i'tarafu bi zunubihim nan kuma bi zambihim wannan fadin ne kawai zaka lantire shine wancan kuma akaruna akwai runa a can farkon aya na to i'tarafu bi dhanbihim i'tarafu bi zunubihim aka ce zan aka ce laifinsu can kuma bi zunubihim da laifuffukansu akwai bambanci wannan yana daga cikin balaga na ainihin alkur'ani wani lokaci ba mu cika dogon bayani akan haka ba sai dai mu tsantsarta haka domin saboda ko ba komai bayanin akwai daɗi za ka ji daɗi kuma za ka daɗa samun natsuwa dangane da abin da ya shafi ayoyin alkur'ani saboda haka fatara ko sun yi itirafi bi zambihin da laifinsu su kafirai me ya shigo da ku gidan wuta suka ta yi laifi kaza da kaza da kaza ne ai kaman haka ne to shine Allah tabaraka ta'ala ya yace tunda su riga sun makara wa su kalli asabi sayyir ce Allah wadaran ma abuta wutan sayyira wa suhqan wa suhqan qira'atani mutawatiratani akwai qira'o'i guda biyu ay na mutarifina bima sadara anhum nan sun tabbatar da abin da ya fito da gare su zambin na laifi ya sahaƙo bihi azaban nar saboda laifin da suka yi nema shi yasa suka cancanci azaban wuta wa huwa al-kufr wa tasdibul anbiya shine sun yi kafirci sun karyata annabawa wa bu'dan to lalle nisa ta tabbata gare su min Allah daga Allah wa bi rahmatihi da kuma rahman Allah kamar a ce kai ku jali waɗannan tsinannu ne kawai tsinannu irin waɗannan ko la'anannu irin waɗannan tun da sun mutu da kafirce su riga sun shiga wuta to wani taimako za a mutu ta ina za a cece su duk wanda kaga an cece shi a gidan wuta to bai tafi lahira da kirka ko kafirci ba amma in mutum ya tafi da kirka da kafirci to babu yadda za a yi a cece shi ba zai yiwu ba saboda Allah ta'ala ya riga ya faɗa wato kaman a ce menene yake faɗa da turanci wannan kamar wani red line ne wani jan layi ne kana tsallakawa kenan yasa Allah ce fasuqan li ashabi sa'ir Allah wadaran ma'abuta wutan sa'ira ko fasukan li ashabi sa'ir Allah ya tsine ma ƴan wutan sa'ira tunda wanda aka ce an nisantar da shi daga Allah da kuma rahaman Allah to ai wannan riga an gama da shi Allah ya tsare mu saboda haka lalle wa hadha bayanun bil jarimati thumma al kun ga anan an ambaci laifi sannan aka ambaci sakamakon laifi kuma lalle waɗannan ayoyi ne masu tsoratarwa saboda haka makoman kafirai kenan da waɗanda suka yi kafirci waɗannan ayoyi suna dunkule walillazi na kafaru bi rafihim lalle waɗanda suka kafirce da ubangijinsu azabu jahannama suna da azabar wutan jahannama wa bisal masir wannan makoma ta yi muni idza ulqu fiha idan aka jefa su a gidan wuta sami'u laha za su ji daga wutan shahikan ƙara irin na jaki wa hiya alhali tana ta farfasa ta kadu ta mayyazu minal gai ta yi kusa ma ta ainihin rarrabe ko ta fanɗare ko ta tarwatse saboda tsaban wato bakin ciki da ɓacin rai akan kafirai kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka jefa wata tawaga ko wasu gungun mutane kafirai a cikin gidan wuta hazana khazanatuha sai ainihin masu tsaron wuta sai su tambaye su alam yatikum nazir shin wani mai gargadi bai zo muku bane qalu bala sai su ce haka ne mai gargadi ya zo mana ka ja'ana nazir hakika mai gargadi ya zo mana fakazzabna amma muka karyata wa qulna ma nasala min kai muka ce Allah bai saukar da komai ba ina antum illa fi dalalin kabir ko masu karantar da mu ko masu wa'azi ko manzanni da makamantansu ba abinda kuke ciki ba ta bata wanda take mai girma wa qalu sannan kuma suka ce laukunna ma'u da mun kasance muna ji ji na gaskiya auna ƙilo ko muna hankalta hankali mai amfani na fi ashabi sa'ir da ba mu kasance a cikin ma'abuta wutan sa'ira ba wa tarafu bi zambihin sun tabbatar da laifinsu da barnan da suka yi a duniya ba su kalli ashabi sa'ir shi yasa suka cancanci gidan wutan sa'ira gidan wutan jahannama to Allah wadaran abuta wutan jahannama to kuma sai bangare mai laushi na bayin Allah bangaren mu kenan eh ta in ka ce banda kai to sai ka koma wancan waje kenan mai Allah ce innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum مغفرة وأجر كبير نعم قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وبنجي تعالى يتي إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ايه واجر كبير wani lokaci karim zai yi kokarin daukan mutu amma cikin aya guda daya wa asirru qawlakum aw ijharu bihi wata magana ce ba duk bayin Allah da sakamakon su da irin aikin su Allah tabaraka ta'ala sai ya ambata cikin aya guda ɗaya kuma ayan gajeruwa yace innal ladina yakawna rabbahum bil ghaibi lalle waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu bilgaibi a ɓoye lahun magfiratun suna da gafara ta musamman wa ajirun kabir da kuma lada mai girma kaga riga rufe sawa'un a nan duniya ne ko a saboda haka an takaita maka abinda da za a iya kawo shi wato a yi bayaninsa dalla-dalla me yasa wasu malamai masu nazari suka ce wannan sura makiyya ce gargadi ake yi ana son a yi gargadi wa mutane a tsoratar da su idan suka tsorata suka amsa to sai a faɗa musu daɗin aljanna da sassaucin Allah subhanahu wa ta'ala amma a ta yin gargadi a ta yin gargadi kuma babu albishir ko da ɗan kaɗan wannan ba usulubi na ƙur'ani ba ne ya idan ya yi caccaka wani waje sai daga kafa to sai ka ji kaman idan ma baka yi da'a ba aljanna za a ce ka wuce za ka ma shiga aljannan ba sani ba eh musamman ma tunani irin na dan Najeriya ko na dan tuwatuwa za a iya ce kawai mutum zai zo ya samu mala'iku an zo an taro shi kuma ya zo daga baya irin ya tsaya a baya din nan ana ta hisabi saboda an dakatar da alhaji wane an dakatar da honorable wane an aka da yalla bai wane eh an aka sadda, dan wuiwui wani eh da yi dama ya saba yana kyaye-kyaye yau na ga abin nan dinnan kwadin nan sun yawa sai eh, sauro sai yawa suke hmm. san kuma suna da fitina kaman guda ne dama annabi yake duk waɗannan ƙwari ɗin nan babu ko ɗaya a cikin gidan aljanna ban da zuma zuma ce ake samunta a gidan aljanna amma ba mai harbi ba tunda an faɗe asalin musaffa wato ainihin tataccen zuma na inallari na shauna rafahun bilgaibe E mu bar batun dan Najeriya dan Najeriya kan ai ko da yake ba ɗan Najeriya kadai ne. a'a duk lokacin da aka zo ana wani hayaniya ana abun nan kaza kaza kawai yana dubawa yana ganin kofa abu ɗaya babu kowa duk jami'an tsaro sun zo sun taro wajen hayaniya zai wo ya shiga kuma wurare da dama za ka yi haka ka shiga din ba a ganka ba sai dai kawai da yake kyamara inda za a ɗauko kyamara amma da masu cunkoso ne ba sa so to kaga a tunanin ɗan adam sai ya dauka an an je aljannan ma haka ne tunda an tsayar da alhaji wani an tsayar da honorable wani an tsayar da dake wani an tsayar da wani matsiyaci wani da wani mai barna wani an tsayar da shege wani su ana ta musu bincike sai kuma daman ka zo haka dai baina baina da ka duba ka ga duk an taru duk an taru a wajen to kaga kana dubawa ai kana ganin kofan aljanna a bude babu wani mala'ika wallahi inda dan adam ne zagayawa zai yi shige abinsa eh ya shige abinsa ya gudu da za a yayi to amma nan baka isa ba saboda babu wanda ya isa ya shagalar da mala'iku ana ce wai mala'iku sun taru a kanka kai ka dauka mala'ikun jami'an tsaron Najeriya ne eh idan abu ya faru duk sai su taru su mai da hankali waje guda ai ko inda suke da intelligence da yawa ba ta yin haka akwai abubuwan da suke lura to balle kuma ce mala'ikun Allah wanda yadda Allah ya tsara su duk waɗannan jami'an tsaron nan suna dan kwaikwayon su ne fa kuma in suka je lahira wani ma jami'an tsaron an ba shi uniform wallahi bai isa ya ba bai isa ba saboda me saboda tsaban zaluncin da ya yi yana gadara da ainihin kan sarki ya zo ya yi zalunci na mamaki to kaga injiyar hula ma kake sawa kenan Allah ya haɗa ka da wutan hauya Ainihin wutar hauya ta fi jar hulan barat ɗin da kake sawa ina mai bakin riga akwai masu bakakin riguna suna da yawa ko eh akwai su yana gadara da kan sarki ya zo ya yi zalunci tun daga kabari Allah ta baraka ta ta'ala zai mayar maka da kabarinka duhu dilim in ka je lahira za ka tafi ba ka gani ka ce ya Allah me yasa ka tayar da ni a'ama wa kalkuntu ba na fi ta ha. وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ولا عذاب الآخرة أكد وأبقى والله ya ce kana da kan sarki kana da uniform ka zalunci bayin Allah dama annabi ya faɗa sa, babu masu ɗamara masu zalunci sai a ƙarshen sa kafin a yi takin duniya za a same su ya kuma yan wuta ne ya riga ya faɗa saboda haka in ka je haka ce maka ka sa uniform a lahira ba za ka taba yadda ka sa ba musamman in ka yi zalunci amma idan uniform ɗin agajin addini ne kana so a baka shi ma a hakan idan baka yi tuwatuwa ba Allah ya taimake mu innal ladina yakawna kauna rabahun bilgaibi lalle waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu a ɓoye. to kun ga wannan alkashiya tsoron Allah wato yana da faɗi komi ma zai kiga na imani da kyawawan ayyuka saboda idan mutum yana tsoron Allah zai haɗa rukunan imani guda shida idan mutum yana tsoron Allah zai haɗa rukunan musulunci guda biyar idan mutum yana tsoron Allah zai siffatu da kyawawan ɗabi'u idan mutum yana tsoron Allah zai nisanci miyagun ɗabi'u sannan kuma a ƙarshe zai kasance bainar kaufewar raja idan ya hadu da Allah ma bai sanya abin zai kare ba yana tsoro bai taba amincewa da kansa ba shine innal ladina yakuna rabbahum bil ghaibi wasu malamai suna fassarawa da abin da annabi ya faɗa a cikin hadisi sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa zillu. mutane bakwai Allah ya kan sa su a inuwanta ranar da babu wata inuwa sai inuwan Allah to daga ciki wa rajulun zakarallaha khaliyan fa fadat aina mutumin da ya ambace Allah ki kadai ya tuna Allah ki kadai kawai sai fashe da kuka mutane nawa ne cikin dare idan suka tashi suna sallah za su fashe da kuka matar kama tana bacci bata san me yake faruwa ba bale yayanka ka yi sujada ka yi kuka ka yi kuka ka zauna kana addu'a ka yi kuka ita kuma tana tagwarti. saboda wannan kukan gaskiya ne amma yanzu idan misali na zo ina wa'azi sai na fashe da kuka wannan akwai riyariya a ciki eh akwai riyariya a ciki je in yi inda babu ba wanda yake gani sai Allah ba a gaban mutane ba ba a gaban mutane wani ma zai ce kariya إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم mataki na farko. waɗannan bayan Allah masu tsoron Allah suna da gafara Allah ya gafarta mana wa ajrun kabir suna da lada mai girma wato gidan aljanna Allah ya ba mu aljanna tunda muka bala daidai Allah ya ba mu lada tunda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh